يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني إن الصلاة كانت لكن على من على المؤمنين كتابا شيئا مكتوب موقوتا حسب الأوقات قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني أوقات كتابا موقوتا لذلك إن كلامي يكون حول الصلاة والصلاة لغة الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي عدعوا عليهم أو لهم يعني إن الصلاة في اللغة العربية تعني الدعاء ولذلك ميمونة بنت الأعشى لما أراد أن يصافر أبوها هو يقول على لسان ابنته تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأعصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي الشاهد, الشاهد صليت عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا الشاهد عليك مثل صليت يعني كما دعوت الله لي أسأله تبارك وتعالى أن يستجيب هذه الدعوة أيضا لك إذا الصلاة في اللغة تعني ماذا الدعاء وكذلك صلاة الملائكة هي الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم قال الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور للشاهد يصلي عليكم يدعو لكم ويستغفر وأما الصلاة في الاصطلاح عند العلماء فالصلاة عبادة ذات أوصاف وأشكال وأعمال وأقوال خاصة بها مختتمة بالتكبير مختتمة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا هو الصلاة لها هيئات وأقوال وأشكال وضوابط ورموز وأشياء وهيئات كمان هي تفتتح بالتكبير الله أكبر وتختتم بالتسليم لذلك نقول تكبيرة يعني الإحرام لأن الذي قال الله أكبر كأنه حرم على نفسه الأشياء التي هي له حلال خارج الصلاة اعلموا أيها المسلمون أن مقام الصلاة عظيم نواها الله تبارك وتعالى بأمرها في كتابه المجيد في غير ما مكان وهي الركن الثاني من ركن الإسلام بعد شهادتين والصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر وهي مربط الفرس للإسلام وبراهين ذلك وحججه من كتاب الله كثيرة وكذلك من السنة النبوية المطهرة لا تعد كثرة لأنها متطابقة متشابكة متداخلة كثيرة إن الشيطان اللعين الرجيم يحاول قدر الاستطاع عنده ويستميت كل الاستماتة على أن يصرف المسلم من يعني الصلاة في الجماعة إذا لم يتمكن يحاول صرفه من أن يصلي في الوقت المناسب تراه لا يأتي إلى الجماعة يصلي وحده في بيته وفي حانوته وفي مكتبه لا لأي شيء إلا لهوى في نفسه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومن المعلوم أنه ليس هناك حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وأضاع الصلاة قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في السلسلة الصحيحة والحديث صححه الإمام الألباني إن الشيطان الرجيم نعم له مكائد وتدابير يعني يقول فإن من فقد الصلاة فقد فقد الإسلام هذا الحديث ثم أقول إن الشيطان اللعين الرجيم له مكائد وله تدابير وهذه التدابير ليصرف المسلم عن الصلاة مضى إلى ذلك سبيلا فإن تمكن من منعه بالكلية فعل ذلك تراه مسلما لا يصلي لا يصلي أي أيوة والله لكن يقول أنا مسلم كيف تكون مسلم وأنت لا تصلي يا أخي الكريم أو حتى يكون يكون الإنسان يتهاون بها وهو رجل صحيح الجسد وله كل الإمكانية لكنه لا يصلي إذا لم يستطع اهتال عليه لمن من الصلاة مع الجماعة كما قلنا ثم منعه من أدائها في وقتها فإن لم يستطيع من منئه من الصلاة جماعة أغراه بالتكاسل أغراه بالتكاسل لا يأتي إلا هو كسلان والتكاسل في الصلاة من صفات المنافقين عباد الله والتأخر عن الحضور إلى المسجد حتى بعضها ويهرمه فضيلة السبق إلى المسجد وحضورها من أول وقتها وهذا هو واقع المسلمين الكثير منهم اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون يوجد عدد كبير وكثير وغفير من الناس وتراهم هو على مرمى من المسجد بيته من المسجد رمية من الحجر لكنه لا يأتي تكاسلا إن الشيطان الرجيم توغل وتغلغل في قلبه وفي شريان ضميره يتأخر لكن الأمر إذا جاء إذا كان الأمر أمرا متعلقا بالدنيا تراه منسرعا تراه مهرولا تراه يسرع الخطى أما الصلاة فترى ليس له نصيب من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله ترى البعض من الذين سول لهم الشيطان وبسبب أنه له منصب لمنصبه لا يأتي الجماعة حتى بعض الناس قبل أن يكون رئيسا أو ضابطا أو مسؤولا رسميا حكوميا يقول لك ادعو الله لنا لنكون كذا وكذا ولما تم له مراده تراه يتقاعص لا يصلي مع الناس لأنه فهم أنه كبير أنه مرموق الشأن يصلي وحده هذا مسكين من مساكين الناس وفقير من فقراء الناس وهو كأنه من الحفالات الحفال لا قيمة له عند الله رب العالمين قد سقط إلى حضيض الرذيلة لأنه تهاون بالصلاة عباد الله إن الصلاة قال العلماء إن الصلاة خطرها عظيم وبابها خص بها علومه عباد الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما رمام أبو داود والترمذي والنصائي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به الأبد يوم القيامة من عمله صلاته لا إله إلا الله أول شيء يقع الحساب عليه يوم القيامة يا عبد الله في صلاتك لا في الزكاة ولا في الصيام ولا في صلة الأرحام ولكن في الصلاة فإذا صلحت الصلاة فقد أفلح وأنجح اللهم اجعلنا من المفلحين والناجحين يا رب العالمين وإن فسدت فقد خاب وخاب فإن انتقص من فريقه شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ويكمل بها ما انتقص من الفريضة يعني هذا يبين لك الأهمية الكامنة يعني في في النوافل تتكاثر عن النوافل وهذه النوافل التي تتقاعص فيها هي التي تكمل ذخيرتك يوم الآخرة في الفريضة أنت متقاعس لقد نقصت الفريضة لكن عندك النوافل عندك قيام الليل وعندك الرواتب وعندك صلاة الضحى وعندك وعندك وعندك حنيئا لك هذه ينظر فيها ليكمل ما نقص في يعني صلاتك لذلك إن الذي لا يصلي النافلة بس يجلس يكون في غطيط النوم والليل يسري ليس له قيام الليل وفي رمضان لا يصلي التراويح مسكين ألا تدري يا أخي الكريم أن هذه النوافل هي التي تكمل النقص الكامل في خسلتك الفرضية كما نص على ذلك الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ثبت أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال الأحد الذي بين بينهم الصلاة من تركها فقد كفر من ترك صلاة كافر على طول كل من ترك صلاة كافر هذه عقيدتنا لماذا ترك لما ترك صلاة لماذا الذي لا يأتي إلى الجمعة منافق نصوص عندنا ترى الإنسان لا يصبر عن أشياء يظهر لذلك أنا أقرأ لكم شيئا قرأته والله لقد أفزعني يقول أحد المشايخ المبرزين المعاصرين يقول نقلا عن أحد المغسل الموتى ذلك الرجل الذي يموت ويغسل الموتى قال ولقد جيء بميت لا أقول ميت ميت لقد جيء بميت يحمله أبوه وإخوانه ودخلنا لنغسله في غرفة فبدأنا بتدريده عن الملابس ها هو جثة يقول الغاسل جثمان ألقي على يعني على قفاه جثة نقلبها بأيدينا لقد أتاه الله قوة في جسمه وفتوة في عضلاته وبياضا ناصعا في بشرته وبينما نحن يقول الرجل وبينما نحن نقلب الجثة لنغسله وفجأة وبدون مقدمة انقلب لونه انقلب لونه ذلك الرجل الميت أو الميت انقلب لونه كأنه فحمة سوداء فحم السوداء فتجمدت يداي قال الرجل فيداي توقفت تجمدت لماذا وشخفت عيناي خوفا وفزعا فخرجت من مكان الغسيل وأنا خائف وسألت أباه ما شأن هذا الشاب فقال الأب إنه كان لا يصلي إنه كان لا يصلي لا إله إلا الله فقلت لهم أي الغاصل خذوا ميتكم فاغسلوه أما أنا لن أغسله لأنه كافر وإن كان ظاهره مسلم لكن الأمر تبين وسره كان مكشوفا يوم تبلى السرائر كان لا يصلي له قوة جسمانية وله فتوة أضضاد وله بياض ناصع ولكن هذا لم يشفع له لأنه كان لا يصلي أبوه هو الذي قال إنه كان لا يصلي الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ماذا غيا هكذا قال تعالى والغي نار في جهنم لو صير فيها أجبل الدنيا لذابت من حرارتها نعوذ بالله من الغي يا من يترك الصلاة يا من يتهاون بالصلاة تدارك نفسك قبل أن تموت يا من يمنعه الصلاة عمل العمل السياسة او امل المكتب او الامل الحكومي تدارك نفس قبل الموت يا ايها الشاب الذي كان لاهيا في كرة القدم وفي سنوكة وفي الشبكة الانترنتية الانكبوتية يترك الصلاة تدارك نفسه قبل ان تموت الصلاة اول شيء يقول صاب عليه اتق الله رب العالمين وهذا الرجل حتى الإمام في المسجد رفض أن يصلي عليه فترك وقال كيف أصلي عليه وهو كما ذكرتم نسأل الله السلامة والآفية عباد الله إن الصلاة ليس هناك عذر لأي أحد أن يترك الصلاة إلا إذا كان هناك عذر مقبول شرعا وإلا فلا ينبغي سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قالوا يا شيخنا ما حكم تارك الصلاة فأجاب قائلا إن ترك الصلاة كفر استمعوا إن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة فالذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام وإن كان له زوجة انفسخ النكاح لابد أن تفارقه زوجته لأنه كافر ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج من كافر ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا أبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم هذا هو الفتوى من كبار العلماء قال إذا كان له زوجة انفسخ نكاحه منها ولا تحل ذبيحته حتى لو ذهبها خروفا أو دجاجة لا يجوز لك أن تأكل منه الأمر أمر شديد الأمر ليس بالحين يا عباد الله لذلك يجب علينا أن نهتم بالصلاة في أوقاتها ونعلم أولادنا ونربيهم على ذلك لأن الله رب العالمين سائلنا عن ذلك قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولا تحل ذبيحته ولا يقبل منه صوم ولا صدقة إن الذي لا يصلي حتى لو صام صومه باطل هكذا قال في الفتوى الذي لا يصلي ما هي الفائدة في الصدقة ليس الفائدة لذلك والله يعني قبل يومين كنت بإحدى الجامعات الكبيرات هنا بنيجيريا فجاءتني فتاة شابة ابنة عشرين سنة فقال يا شيخ أريد أن أقابلك قلت تفضلي قابليني قالت والله يا شيخ أنا لا أصلي فقلت ماذا تقولين لا تصلين أنت مسلمة قال نعم، أنا مسلمة قلت هل دخلت الإسلام يعني من جديد قال لا أبي وأمي كلاهما مسلمون لكني لا أصلي قلت لماذا قال لا أدري قلت أنت الآن في الجامعة هل ترضين أن تكوني راصبة في الامتحان قالت لا هل ترضين أن تكون لك ما ما, ما, ما, ما, ما يسمى بأبقى الامتحانية كاري أوفر قالت لا وماذا عن التأخر القهقر الأكاديمي سبيل الاوفر قالت لا طيب لا ذاك ولا ذاك لكنك لا تصلي قلت لها إن الشيطان هو الذي تغلب عليك ليس لي جواب إلا هذا والله أنا أشفق عليك من حياتك يا أختي تداركي نفسك والحمد لله بدأت تبكي قبل يومين تبكي وكأن الشيطان اللعين الرجيم تغلب عليها هذا شأن كثير من الفتيات والشباب في الجامعة وكذلك في مدارس أخرى لأنهم يظنون أنهم مثقفون وأين الثقافة بلا دين أين الثقافة بلا صلاة أين الثقافة بلا إيمان فإنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله يجب أن نفهم ذلك فهما جيدا حتى نكون على ما ينبغي لذلك استمر الشيخ وقال هذا الرجل حتى لو تصدق وصام لا تقبل منه فإنه لا يجوز أن يغسل ولا أن يكفن ولا يصلى عليه ولا يرثم في المسلمين وإنما تخرج جثته إلى البر وتهفر لها حفرة يرمس الرمس هناك قبر هناك جث وهناك رمس الرمص حفرة هو كبيرة يلقى فيه كما تلقى المتة الكلاب جزاء وفاقا هو الرمز أما القبر هذا تكريم ثم أماته فأقبره ما قال ثم فأرمسه لأن الرمز فيها مهانة هذا الذي يستحقه هذا الذي تهاون بالصلاة حتى أتاه الموت نسأل الله السلامة والعافية اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم سترك سترك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين لأن الله رب العالمين قال ولا تصلي على أحد منه مات أبدا كان كافر لذلك إن الذي مات دون أن يصلي لا ينبغي أن نصليه يجب أن نفهم هذا فهما جيدا نتعلم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي يأتيك بعض الناس لكن ركوعه ركوع بشع قذر سجوده غير مكتمل ينقر الصلاة نقرة الديك ليه يعني الأشياء نقرة نقرة نقرة نقرة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم هذا مسكين هذه صلاة والله اتق الله يا عبد الله لابد أن تتعلم الصلاة تصليها في وقتها وفي هيئاتها وواجباتها وفروضها ومستحباتها وكل ما ينبغي أن تكون موجودة قبل أن تكون مقبولة أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله Allah muna مي mai muna neman taimako da tanyo da agajinsa muna kuma neman haka muna neman sa daga dangogi na sharrin kawunanmu haka kuma daga miyagun ayyukanmu tabbas wanda Allah shirir ba mai batar da shi Allah ka kara mana shirya wanda ko ya batar to ka da mai iya kai shi hanya madaidaiciya Allah ka raba mu da bata ina tabbatarwa babu abun bautawa da cancanta sai Allah makaɗaice yake ba shi da abokin tarayya kuma ina tabbatarwa annabi Muhammadu yadda bawan Allah ne kuma manzansa ne ya iyar da manzanci iya iyarwa ya sauke amanan da ke kan shi ya yi ma'al'oma nasiha ya yi gwa gwa da jihadi har ya ƙini ya zo masa Allah ka yi sakamako gare shi fiye da irin sakamakon da kai ma wani annabi a madadin al'umma ta sa fiye da sakamakon da kai ma manzo kan wato mutanen sa ya rabbal alamin tsira da aminci su ƙara tabbata gare shi haka kuma sahabbansa nagartattu da iyalan gidansa kirkaka da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwan tashin alkiyama yan uwa masu girma Allah ta'ala ya faɗa a littafinsa mai girma ya ce lallai sallah ta tabbata doka ce rubutacciya akan mumine kalli magana doka ce kitaban mawquta kalmar kitaban doka ce wadda ta gino akan lokaci lokaci ya samu kaɗo a nan lokacin muke sallah asubahi dazin lokaci kuma zai samu yi la'asar magariba lishi shine mana kitaban mawquta amma sallah a harshe tana nufin addu'a a harshe sallah na nufin addu'a misali Allah ya faɗa cikin sura tauba Allah na cewa khudh min amwalihim sadaqatan ka karba daga wato dukiyar musulmi sadaka ka tsarkake su ka getta su sannan wa salli alaihim kai musu sallah sai suka ce kaji Allah ce sallah amma yana nufin kai musu addu'a dan yace inna salataka sakanul lahum addu'arka natsuwa ce gare su sai malamai suka ce ashe sallah tana nufin wato addu'a ne literally amana ta harshe kawai Dan haka in suka wasu daga sai Allah sai annabi ce Allah salli ala wani sai ce Allah ya salati gare ku ai addu'a kenan na biyu mala'iku suna nema muminai gafara suna nema musu istighfari gun ubangiji to wannan ma sallah Allah ta'ala ya kira shi yace huwallazi yi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah shine ke sallah akan ku sai suka ce sallah anan ana nufin addu'a saukar da rahama na biyu daga harshen larabci al'asha 'yarsa maimuna ya zo zai yi tafiya sai ta ga babanta ya fito da kayan tafiya sai ta rera waƙa a larabci malamai suna kafa hujja da wannan waƙar a matsayin cewa ok ashe sallah dai a arabiya tana nufin addu'a ne ga abin da take cewa shi ya hakaito abin da take faɗi ya ce ta ta ƙulu binti wa ƙad ƙarrabtu murtahala ‘yata da ta gana kawo dabban da zahawa in yi tafiya sai take cewa ya rabbi jannib abil a asaba wal waja'a ya ubangiji ga babana zai tafiya ka santar da shi da wahalar tafiya da duk wani ciwo sai ya buɗi baki sai ce da ita alaiki mithlul ladhi sallaiti faghtamidi kima irin sallan da kika yi min kima ma Allah ya yi miki je ki runtsa ido karki damu ya yata sai suka ce sallah ya ce anan amma yana nufi mai addu'a ce ashe kenan in aka ce sallah ce abinda take nufi ainihin wato addu'a to amma sallah a shari'a mai cece komai yana bukatar fassara iri biyu ma'ana irin ta harshe da ma'ana ta shari'a misali in ka ce aure a harshe suka ce wani abu ya shiga wani abu aure ne misali idan tsakuwa ta shiga kofatan doki sukan ce tsakowa ta auri ko fatan doki kalla aure aka ce kakan ji an ce ai wani mantuwa ta aure shi ta lazimce shi yadda mata ke lazimtar miji wannan ma'ana ce kawai ta harshe ba ita muke nema ba to ma'ana ta shari'a da suke cewa ma'ana lugawi da ma'ana istilahi literal da kuma technical saboda haka sallah mun ji ma'anarta a ainihin harshe literal amma a shari'a wadda ita muke nema sai suka ce kaga sallah wata ibada ce kalli magana wata ibada ce mai yanayi na musamman wanda ta kunshi kalmomi na musamman da ayyuka na musamman wacce ake buɗe ta da kabara Allahu akbar da haka ana kiranta kabarar mai ihrami ma'ana ihrami idan ka faɗa to ka haramta ma kanka komai kenan kuma ana kulle ta da sallama sallah kenan ita kuma sallah ita kadai ta kunshi shiga shiga musulunci biyar gaba ɗaya domin a sallah akwai haji ƙwarya-ƙwaryan haji dan dole sai ka fuskanci alkibala suka ce aikin haji ne a misali sai ka kalli ka'aba ko da baka gani ka ɗauka nan ne fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa walli wajhaka haram na biyu akwai zakka a sallah saboda lokacinka ne kake bada zakkansa ka aje kowane lokaci ka je kana ibada na uku akwai azumi a aikin haji a cikin sallah da ka ce Allahu akbar ai ba za ka ci ba akwai ƙwarya-ƙwaryan haji sannan ga tauhidi ah yau kalmar shahada a ciki sannan ga sallah ita ce sallah aito ai misali saboda haka ita kadai ta kunshi shika-shikan musulunci guda biyar sallah kadai ke da wannan kuma yan uwa masu girma nasoshi da suke magana akan sallah qur'ani suna da yawa kuma ba mu kadai muka yi ta ba annabi Musa dan Allah ya ce wa aqimis salata li dhikri haka ne ya kai Musa ka tsere sallah dan tunawa da ni Allah ya yabi annabi Ismail yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana inda rabbih mardiya ya yabi annabi Isa yace wa ausani bis salati waz zakati ma dumta hayya da haka abu ne tabbatacce har sahabbai yana cewa muna gane munafiki in baya sallah musamman salloli guda biyu da nan muke gane munafiki sallar lisha da sallar asubahi saboda Allah ya yi jarraba wurin babba lisha lokacin ana so a yi bacci Allah ce sai kai sallah kafin ka kwanta sai suka ce duk wanda muka ga yana jan kafa baya zuwa lisha cikin jama'a to muna gane munafiki ne a'udhu billah haka duk wanda baya zuwa sallar asuba cikin jama'a yan uwa masu girma sallah tana da matsayi babba saboda haka rukuni ce ta biyu cikin rukunin addinin musulunci hujjoji da suka yi magana kan matsayinta na da yawa sun fi karfin a kirga shedan la'ananne yakan yi kokari ya hana mutum sallah ko dai gaba daya yana zuwa jami'i akwai wanda wallahi baya zuwa jami'i shedan yayi masa sasari ya masa da baibayi ai kamar kaza zai faru da ni wani yakan sa masa tsoro ne wani zai ce da shi ai jama'a duk suna kina sharrin shedan malam shedan fa sai dai Allah kawai sai dai ka roki Allah baka da ta dabara al-imamu shafi'i na cewa ubangiji ba dan kai ba ina mu da wannan mugun maki tun daga masoyinka ma annabi adam bai kyale shi ba shafi yana gadon mutuwa wannan magana yace walau la kalam yasbud li iblisa abidun fa kaifa wa qad aghwa safiyyaka adam ka dai daga cikin malamai na tunda Allah ta'ala ya ce shedan yana ganin ku inda ba kwa ganin sa yo mugun maki kuwa a ce wanda ya ganka ya ba gan shi ba ya gama da kai sai ce to mu mun je zuwa ga wanda ya yi shi ya ba shi ikon ganin namu ya ishe mu kan sharrinsa an gane so ka riki Allah sosai wasu kuma iblis yakan hana su sallah cikin aini wato ba sa cika ta ne wasu kuma iblis kan musu sharri ya jarrabe su da ainihin koton kurciya kip kip kip kip kip kip kip kip zaka iska wani kuma in yazo kamar ana ciccika masa allura Allah Allah yake ayi sallar da zara an dan yi jinkiri ya ishi kowa fitina ina jin lokaci fa yi to Allah ina wai me ake ciki ne me yasa ake saba alƙawari ne duk aikin shedan ne amma inda zai je neman duniyarsa sai ya zauna shekaru kwanaki na kwankwan bilo bai damu da wannan ba ko idan an ja sallah ta dan tsayi ya ishi kowa fitina na'am ya kai liman abu ne muhimmi ta kaita sallah saboda akwai ma'abocin bukata akwai mai larura har manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace nakan so in ja sallah in naji mai tari sai in sakwaka in naji ainihin yaro na kuka a bayan uwarsa ta kaita amma kuma annabin ne kuma wata sallallahu alaihi yayi sallar magriba ya ja wattur wa kitabin mastur ya ja sautul a'raf haka ba abu ne sakakke ba wasu kuma in suka zo sallar kwata-kwata ba sa iya zuwa sahun gaba wayyo Allah kuma ya tabbata a hadisi Allah da mala'iku na yi ma ‘yan sahun gaba sallah addu'a sai shaɗan ya hana mutum wannan alkhairi sam ya sanya hijabi tsakaninsa yana ji yana gani ba ya zuwa sahun gaba kuma ka rasa dalilin aikin shaɗan ne na salasa yana cewa ku yi maza maza ku zo taƙaddamu ku zo kusa da ni kar ku yi jinkiri ku tsaya sahun baya ya ce wallahi ku ba zai gushe na tsaya a baya har Allah ya bayantar da shi ɗayanku ba zai gushe ba yana daƙilewa har Allah ya daƙilar da shi Allah ya hana mishi zuwa gaba a cikin hadisi sallah ba a bar wasa ba ce. a ƙarƙashin wannan gaba ne nake so na karanto wato wani bayani da ya tsorata ni kwarai da gaske ɗaya daga cikin fitattun malamai a wannan zamani yana magana kan sallah sai ce wani mutum mai aikinsa ne wankan gawa ya zo yana ban labari mutum ya ce akarmakum Allah wallahi cikin wannan aiki da nake na wanke gawa wata ran an kawo min gawa mahaifin mamacin ne ya taho da gawar da shi da ‘yan uwansa saboda haka shiga ɗakin da aka aje shi don mu wanke shi sai muka fara cire tufafinsa dama wannan ita ce sunna muka fara cire tufafin da ya mutu a tunda ba za ka je kabari ta abada muka tube shi yanda shari'a ta ce yace da ka gan shi gagawa a kwance hannunmu na juya shi baya sama maganin komai yace kuma wallahi Allah ya bashi diri a kira dirarren mutum ne yana da direwa ga ƙuruciya sannan ga alama mutum ne mai ƙarfin gaske duk gaɓoɓinsa babu alamar ciwo shi mai wankan gawar na ke gama a shekh rahimar duwai cikin manyan malaman da muke da su a yau ya ce da muka ci gaba da wanke shi ya ce amma gafata malam ga shi Allah ya bashi farar fata tatas da ka gan shi muna cikin wankewan katsaham babu wata muqaddima wallahi sai muka launi ya canza ya koma kamar gawayi da yafi kowanne zama baki yace bi ghairi muqaddimatin babu wani bayani nan take muna juyawa sai muka ga gawar har ba kiryan da ka san gawayi yace ni dai kan hannaye na sai suka kage hannaye na biyu suka kasa motsi saboda girman firgicin da na gani shi malam ban taba gani haka a rayuwata ba gashi kuma Allah ya nuna min ni dai kan hannaye na sai suka kage kamar sun shanye a'udhu billah idanuna malam ya fito gulugulu saboda tsabar tsoro na kasance a daburce a abauce saboda abin da na gani ai sai na fita daga gun wankan sai na bar gawar yana gama shi wannan malami Sheikh Ibrahim Duwaish ai sai na bar gawar ina cikin tsoro ina cikin firgici to wanda ya kamata in bashi labarin wannan abin da ya fita ne sai na ce da baban yaron ma sha'anu hadha shab tambaya ce bawan Allah wannan yaro matashi me labarinsa ne shi malam bai gaya mana cewa mai wankan gawan ya ce eh saboda kaza da kaza a ai shi uban ya gani ai kawai abin da uban ya ce sai ce baya sallah ne haso biyu shi ab ah, khalas ma'ana amma ka kawo mana mu wanke shi shi yasa malamai suka ce haramun ne ka kha'inci mutane wanda ka san baya sallah ya mutu ka zo ka zo ka ce musallace shi mamanci ba ka sallah ka zo musallace ka ba zai yiwu ba Allah ka rufe asirinmu gaba daya Allah ka rufe asirinmu ya Allah kar ka samu mugun karshe ya rabbal alamin malam yace haka wannan mai wankan gawa yace to ina sanar da ku ku dauki gawar ku na fasa wankewar ku samu mai wanke shi shi ma limamin masallacin rafada an a alai ba magana mu mai salla sai ma ce inna lillahi wa inna ilahi raji'un da kuma ce la ilaha illallah mu haka muka ce Ya ce wannan shine sakamakon mai wasa da salla abinda wasu muke ganin kamar wasa ne ai ba komai ba ne. shekaran jiya magana ke tada magana ina ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasan nan wanda ta waje ce jami'ar amma a yola saboda gabatar da ainihin wata munasaba ta speech shekarun janna bayan na kare kafin zuwa masauki a masaukin sai wasu yara 'yan mata suka zo Allah muna so muga malam ne kana suka zo da kungiyar su da waye da ɗalibai sai ɗaya take cewa malam ina da zance ne yana damuna me bayanin ki duk sauran 'yan wanda ce kowa da Allah ku bani gobe ta ce wallahi ba na sallah me kika ce i don't pray ba kya sallah a'a na ce to dama musulunta ce kai ta ce sam gaba da baya ni musulma ce ta faɗi jihar da ta fito a arewa ta tsakiyar najeriya na ce to kiristoci ne ta ce sam ba wanda kawai dai ba na sallah ne kuma ai ta faɗa ne akan ta damu ne damuwa ta ce kawo ta nace yanzu makaranta za ki yarda da ainihin carry over yanzu ke jami'a kike yanzu kuma jami'a irin wannan mai tsada irin wannan zai yiwu ki samu carry over ta ce sam carry over kun sani ɗalibai kun san me nake nufi ɗalibi ya kasa cin madda a ce maimaita ta za ki yarda ta ce ai ba zai yiwu ba ballantana kuma spill over lokacin ƙara makaranta a ce ki dawo ta ce basu to yaya aka kina da hankali wannan ba nan kuma sallah ba ke yi na kasa gane abin nan sha da dama ba da hagu ba sha da dama ba da hagu ba na kasa gane ce ta wallahi shaɗan ne ya kawo miki hari kawai yar uwa na tausayin ki sai hawaye na ce na fahimci abin nan yana damun ki Ta ce wallahi ki gode ma Allah da Allah baya nufin ki da alkhairi kila da biki zo nan ba mutum da har kin zo kuma kina kwalla kuma kina wuri irin wannan daga gani ka san yayin masu hali ne ƴaƴan wani da wani to wannan masifar tana nan game da ƴan musulmi da yawa game da sallah din aka yaro makaranta waje Malaysia America why ka binciki sallah kada ma ka tafi da nisa biyu ke da ADU fa da Udu fa da Unijust for misali zai samu turanci a samu kwali ga babban kwali zuwa lahira ya akhil karim duk abin da ka tara na tara na kwalaye anan fa mu bar su haƙiƙanin kwali kwalin la ilaha illallah muhammadun rasulullah Da ka shiga shi na ce to yanzu tashi ki ke sallah tashi maza maza ba ni wayar ki ta ba ni ce to ku jami'an ɗalibai ku sa ido akan wance zan ci gaba da tambayar ku na koma gida alhamdulillah na kira ta jiya ta ce malam na yi sallah alhamdulillah so shubha ce masifa ce iblis ne mutum sai shiga mota daga nan musulmi ne saboda akwai kafirai biyu a mota in aka ce ai salati da Allah ku bari sai mun tafi tukun ba kai ke da tafiyar ba in dai ya tabbata a tsaya ai tsaya saraka mu sani annabi ya faɗa cikin hadisi a cikin tirmidhi da abu dawuda da nasa'i hadisi ingantacce ce farkon hisabi da za a yi wa mutum sallallahu alaihi wasallam sallace hisabi inda ya shafi tsakaninka da mutane ne da jini za a fara da jini jinin wa ka zubar kafin ka zo lahira tsakaninka da mutane za a fara da jini ne in ka kuskura wani je lahira ka zub da jininsa ka kashe shi ko ka ji masa rauni an rubuta haka da masu sace-sace su shigo su zaka Allah na ganin ku kuma jama'a na ta tsine muku na saukar da la'ana a kanku ku ci gaba da sace-sace ku ci gaba za ku ci gaba da ganin masifar addu'a sakamakon ta a kanku da yardan Allah tunda ba naku bane ba kayan ku bane cin amana da kuke yi Allah zai daidaita al'amarinku tunda ba ku da kunya ba ku ji kunyar Allah ba za ci gaba da roƙon Allah a kanku kuma wallahi Allah zai amsa ko ba jima ko ba da a kanku. sace sacen dukiyar al'umma ku shiga wuri ku fasa wuri Allah na kallon ku abinda baka aje baka dauka wallahi yi kuskure Kullum cikin sallah ana tsine muku ana la'antar ku ko kuma a roƙa muku shirya in kun cancanci haka abin da Allah ne amma abin da Allah hana ne kuke yi to haka zudda shi ne mafi muni za a fara da ainihin jini jinin wa ka zubar sannan in dai abin da ya shafi ibada ne da sallah za a fara haka annabi ya fara yace idan sallar ta yi ya tsira Allah ka sa za mu tsira rabbal alamin yace amma wallahi idan sallar ta samu gyaburi ta samu matsala sai ce ya tabe amma sai Allah ce ku duba ayyukan bawa na nafila yana da nafilfili ne Ka ji karamcin Allah a dubi nafilfilinsa idan nafilar akwai to ku cika masa to kaga daga nan zaka fahimci hadarin rashin nafila ba ma muna da kasala ina da kasala kana da kasala Allah dai ya taimaka mana kawai sallar duha ar-rawatib raka'atul fajr wani sai wata guda bai ainihin raka'atul fajr ba bai wuturi ba to kaji ranar lahira za a ce a ɗebo na filfilin ji Allah a duniya ne samu deficiency a cika masa idan credit credit da kake bukata ga ka samu deficiency an cika maka a duniya dan ka samu kwalinka first class 2-1 2-2 ce ce to ga babban an deficiency na sallah wasa da ta hadari ne wani a sallah bai iya ruku'u ba wani bai iya fatiha ba wani ba ya zuwa jami'i wani sai ya ji kiran ƙarfi zai garzo da gudu sallah kake mata haka Allah ka cece mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم نسألك الرشد في أمرنا كل يا رب العالمين اللهم وفقنا إلى الخير يا رب العالمين وإلى إقامة الصلاة يا رب العالمين كما ينبغي يا رب العالمين نعوذ بك من كل شر ومكر وخير يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله